Wannan ganawar ta kimanin mintuna ashirin zuwa talatin wadda aka yi yau da safe ta mayar da hankali ne kacokan kan matsalolin da canjin takardun kuɗin ƙasar da gwamnatin shugaba Buhari ta yi kuma take kan aiwatarwa ya haifar. Gwamnonin dai sun ce sun nuna wa shugaban rashin dacewar ɗaukar irin wannan matakin a daidai wannan lokacin tare da kira gare shi da ya sake duba lamarin kamar yadda gwamna nasir erofa'i na jihar kaduna ya shaida mana eh mun zauna da shugaban kasa a kuma mun nuna mishi abubuwan da suke damun mu da halin da al'umma suka shiga domin wannan tsari da aka kawo na canza kuɗi shugaban kasa ya mana bayanin abubuwan da aka gaya masa kuma mun ga cewa babban bankin najeriya da su mint masu buga kuɗin ba su gaya mishi gaskiyan abin da ke faruwa ba me gaskiya na farko kuɗin da suka karba daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira triliyan biyu ne da 'yan kai amma sababbin kuɗi da suka buga naira biliyan 300 saboda haka ya za ka karbi kuɗi irin wannan ka buga naira biliyan 300 shi yasa ake samun matsaloli kuɗin babu shine bai isa bane duk mun ma shugaban kasa wannan bayani kuma ya ce cikin wannan satin da ya rage ce zai nemi babban bankin najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifin su zai ga abin da za su gaya mishi kafin ya ɗauki mataki amma bai nuna mana cewa wannan magana ta kare ba ba za a ƙara lokaci ba kuma bai nuna mana cewa a'a za a ƙara lokaci ba tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan kuma muna ganin zai iya bata zaɓe zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba daya. Batun canjin kuɗi ne kawai ko ka tattauna excellency ko akwai wasu batutuwa. Abinda kawai muka tattauna ki. Ga dukkan alamu dai babbar damuwar gwamnonin ita ce yadda wannan manufar wadda kawo yanzu ta jefa miliyoyin 'yan kasar cikin wahala za ta shafi damar jam'iyyar su ta cin zaɓe wannan ne yasa wasu daga cikin gwamnonin suka ce za su koma jihohinsu su shiga faɗakar da mutane cewa jam'iyyar su ta apc ba ta da hannu ko kaɗan wajen fito da wannan manufar kamar yadda gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano ke cewa apc wannan ba ajanda apc ba ce ajanda ce ta wanda suka zage shugaban kasa da kuma shi gwamnan central bank wanda ka san ya nemi ya zama shugaban kasa abin ya lalace suke so ko zaben nan ya zama na ba a iya sa ba ko kuma a'a wata jam'iyyar ta ci amma mu a jihohinmu ai dole ne mu dage mu ga cewa ba mu bar al'amuran nan sun ɓaci ba amma idan shugaban kasa ya biye masu to kaga mu dole mu nuna matsayin mu kamar yadda muke nuna a yanzu za ku yi kamar hannun riga da shugaban kasa kenan a mu muna hannun riga da wannan al'amari na canjin kuɗi na gwamnan central bank da kuma wanda suka zage shugaban kasa kalaman waɗannan gwamnonin masu sofanin fito na fito a cikin su da kuma yadda da farko aka tsara cewa shugaban dandalin gwamnonin jam'iyyar ta apc abubakar atiku ba gudu zai yi wa manema labarai bayani kan sakamakon ganawar kuma aka fasa alamu ne da ke nuna cewa watakila ba a kwashe nikar da waƙa ba yayin ganawarsu da shugaban ƙasar. Kuma wannan dambarwar na zuwa ne ana saura kimanin makonni uku cif a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC, daga Abuja, Najeriya.